na man bello akwai ƙanshin gaskiya a cikin wannan rahotanni saboda bisa bayanai da muke samu daga wajen hukumomin tsaron ƙasar na nuna cewa sun samu nasarar kwato ba ma hannun waɗannan mahara wanda ake sosa kamar yayan kungiyar boko haram ne wanda suka ba mai wannan gari fiye da watanni bakwai kenan yanzu to akwai dai alamun gaskiyan cewa yanzu haka wannan gari na bama ya shiga hannun sojojin najeriya yaushe suka kwato su bisa bayanai da muke samu sun da cewa tun ranar juma'a suka samu kutsawa cikin wannan gari suka kuma fafatawa da waɗannan 'ya'yan ƙungiya amma ba su fitar da bayanin sanarwar nasarar ba sai a jiya inda suka bayyana mana cewa an samu wannan nasara na wato garin bama ya aka samu garin a wani hali garin yake ciki wannan ne har yanzu ba su dogon bayani a kai ba duk da cewa a su sojojin da suka shiga suka fafata da waɗannan 'ya'yan ƙungiya wanda har yanzu babu wani musamman daga nan yankin maiduguri wanda za a ce gashi ya shiga garin bama ya fita ya gano yadda halin da mutanen garin baman suke ciki ragowar mutanen da suka gudu fa yanzu me suke cewa game da wannan abu yau akwai bayanai da muke samu cewa akwai mutanen da ba su samu sun fito ba tun lokacin da waɗannan mahara suka karɓe wannan gari wannan karo sun samu sun fice kuma mafi yawansu kuma tsofi ne daga jiyayyu da kuma mata da kuma wanda yawanci sun manyanta wanda ba za su iya samun su yi tafiya mai nisan gaske ba. rundunar sojan najeriya ta bayyana cewa ta kwato duka garuruwa da ke hannun su waɗannan mayaka na boko haram a jihar adamawa a jihar borno saura yankuna nawa a jihar borno dai bisa bayanai da muke samu shine ban dama daga garin bama sai garin goza kuma garin goza na ɗaya daga cikin garin da waɗannan 'ya'yan ƙungiya suka fara yin kaka gida ciki shine gari na farko ma zan ce wanda suka karɓe suka na kuma ciki wadda har yanzu suna ta wadda kuma har yanzu su kansu hukumomin eh, tsaro wato na rundunar sojan najeriya ba su bayyana karbo wannan garin ba sai dai abinda suke cewa shine har yanzu suna nan suna kokarin kutsawa zuwa garin goza don ganin cewa sun sake kwato wannan gari na goza ita da kanta ɗaliban Alabello har yanzu zuwa wanda zai gaya maka halin da suke ciki. Dan saboda ko a makon da ya gabata sai da iyayen waɗannan ɗalibai suka fito suka koka game da makomar yayansu wadda suka ci har yanzu ba su ci komi takamaimai daga wajen gwamnatin tarayya ba game da makomar yayansu sai dai bayanai da muke samu shine sai dai a ce da su a su yi hakuri za a kubuto da yayansu amma yanzu wannan zancen da muke da kai ana neman shekara guda ke da dan an cika wata a goma sha ɗaya kenan cir wato jiya kenan ma da cika wata goma sha ɗaya da uh, sace waɗannan ɗalibai amma har yanzu bayanai da muke samu babu wani tabbas na kwato waɗannan ɗalibai kuma ba wanda ya san inda ma suke a halin yanzu